DW taɓa kalashe. A yankin da magaram a lokacin kaka wato ƙarshen damuna bayan an girba amfanin gona, ɗaruruwan matasan yankin kan gudanar da wani gumin biki don nuna godiya ga Allah. da kuma nishaɗantar da al'umma tare da tura saƙonni wa jagorori ta hanyar wata al'ada da ake kira wasan kara. Shirin taɓa lashe da ke tsokaci kan batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa zai yi nazari a yau kan wannan wasan al'ada wanda ya ɗauko tushe a damagaram shekaru da dama da suka gabata. Sunana Muhammad Tijani Hassan, ni ne zan jagoranci shirin. Toma Dalla. Wasan kara na daga cikin jerin al'adun da magaram da matasa ke gudanarwa a ƙarshen kakar damunar kowace shekara. A yayin wasan mai cike da ababen barkwanci, ɗaruruwan matasa kan yi shiga ta kwaikwayon ɗabi'u da halayen magabatan lokacin, sannan su gudanar da fareti inda suke zagaye manyan titunan birnin suna gaida jama'a. Mamman Sani Abdu, shugaban cibiyar adana kayan tarihin da magaram, ya yi wa shirin matashiya a game da wasan al'adar. Wasan kara kasan tushen shi, an an ce kara menene? Albarkacin gona da ta kawo an bunƙasa noman hatsi, ai hatsi a bisa kara ne. Kuma ana ce ma da shi ma wasan gujiya. Kenan a jihar mu ta da magaram an bunƙasa noma na hatsi isasshe. To dalilin dan amma Ubangiji maɗaukakin sarki godiya bisa albarkacin gona da aka samu. Dalilin kenan da matasa suka ƙirƙiro wasan shine kenan wasan kara ko kuma wasan gushiya. Wasanni ne wanda aka bunƙasa a cikin garin da magaram. kenan a cikin wasan kwaikwayo ne ake hudu waye zai kama da sarkin da magaran waye zai kama da gwamna na da magaran a da mai ci waye zai kama da magajin gari na da mai ci waye zai kama da babban likita na lokacin wannan da kuma hallo jikadu daban-daban kuma aka samu ƙwararrun teloli wanda za su maka ɗumikin kayan da za wannan 'yan wasannin zassa. A shekarun baya dai wannan wasan al'ada mai ban shawa ya samu karbuwa sosai a gurin al'umma har ma da jagororin lokacin. Duba da rawar da yake takawa wajen haɗa kan matasa baya ga wasa musu ƙwaƙwalwa a fannin ƙirƙire-ƙirƙire. Mamman Sani Abdu ya ci gaba yana mai cewa. Abin tubarkalla kowa ya gamsu da wannan wasanni da ake gudawa. Wa'annan ma'ikwanta suna kamnan wasan, matasa suna kamnan wasan, to za ka ga har sojina ana huduwa shi hula kwano yadda ake yin shi kwariya ce ake samu. kuma a mata fantir a sa mata hoda a yi ado yadda ya kamata an kuma hallo abin da ya shayi santir ne da mara wannan kuma da karto ake zuwa a yanka a ɗimka ka san husa a ce wanda matasa suka samu kuma suka ƙure he su maka yankan duka kayan soshi musamman za ka gani an hoto daga ka gani amma na karto ne ba aro ba ne ake a yi ɗamara yadda ya kamata bindiga kuma a yi ta ta katako an soshi za a kwaikwaya abin abin shawa kuma za ka ga duka jama'a al'ummar da magaranta hoto musamman ana taɓi ana masha a wuni ake a cikin sallah kuma kowa ya huto tubarkalla. Ranar wasan dai na kasancewa tamkar ranar sallah a birnin domin matasan cikin shiga irin ta sojoji da ta shugabanni kan ɗarewa kan mulki amma fa na rana ɗaya. Mamman Isufu wanda aka fi sani da Mamman Indu na ɗaya daga cikin fasihan jaruman da suka taka rawa a wannan wasan al'ada. Wasan kara mu ma da muka taso yayi mu ga suna yi shi daman da kaka ne da an ƙare ruwa kaka ta zo kuma biro ake ko ina da biran shi na kara wannan kumandan ne wannan ministan ne wannan sarki ne shi ne haka wannan president ne tashi daban ake sojoji daban gar daban gendarme daban polisai daban haka muke yin shi kuma na wasa amma na wasa amma a wannan lokacin da aka ba mu wasa wannan a ranar garin namu ne mai wa ka zo ka taka mu burki mu za mu yi komi da komi duk wanda ya gama lokacin da tsoron muke lokacin juyari aisa ce ake ni kuma lokacin na dagwal da a ƙare wani na jori sai a koma kunci to da kuma kunce kuma ni ne kunci to kama a ina ne ake zuwa a yi shi wasan a gaban hukumomin ne na kirki ake a gaban na kuma kirki na mukin shi wani turbini da muka yi na ubasan zuwa har sarkin daura sai da zuwa na ubasan da muka yadda kaga ubasan shaka zaga shi yadda ka kun shaka zaga duk wanda aka ce ma wannan shine shine wannan minista ne shine wannan prefe ne shine wannan mara ne shine din ka ba shaka ne kuma sai mu yi wata biyu ko uku ka samun kan garin wasan nan kuna tsara muna tsara shi in wani bai basu ya ci abai ba al'adu yake nufi sai na al'umma a ko suke da kun tsaya za mu bayyana muku sai shirin taɓa kalashe ake sauraro daga nan DW A shekarun 1970 zuwa da tamanin wasan kara ya zama wa matasan da magaram rigar zamani abin yayi ko ma a ce kayan gado. Domin hatta matasa masu shekaru ƙasa da na masu yinsa su ma kan fito da nasu salon wasan da suke kira kiringijin kanan wasan kara. Alhaji Mujid Tabahamma na daga cikin waɗanda suka yi wannan zamani ga kuma bayanin da ya yi wa shirin. A mu ma mun yi shi a lokacin da muna ɗan yi na wasan kiringijin. Kiringijin kin kanan wasan kara ne. eh duk abin da ake a wasan kara shine muke mantawa mu tsara mu yi kirin gijin duka abin a tsare yawo muke cikin gari sosai hal birni ko gidan sarki lokacin nan ma mai martaba sarki abubakar yana sabon hawa muna zuwa ya hoto ya jinjina mana ya mana ya ma mu kyauta na wasan kara. Karbuwar da wasan kara ya samu a fadin Nijar ta kai ga a duk lokacin manyan bukukuwan sallar kasar sai an gudanar da shi don nishadantar da jama'a da kuma nuna wa magabata cewa idanun matasa na a kansu a duk sha'anin da suke kafin sannu a hankali al'adar ta kama hanyar bata. Lamarin da ya sa da dama daga cikin waɗanda suka yi wannan zamani kan ciza yatsa. Salisu Amma na ɗaya daga cikinsu. Lokacin da muke yara mun gani muna zuwa kallo. kuma wasa ne gaskiya iya na sharatanarwa me ya burge ka a wasan kara ya shiga nan tasu wannan shiga tasu in suka suna burge ni yadda ya kamata ga a samu kamannu ga baki ɗaya za a samu kunci na wasan kara za a samu gwamna na wasan kara kamar shi kuma kuma in ya magana kuma kamar shi akwai obasanjo da suka yi na wasan kara kuma gashi shi ne taktakin kan shi ne magana yarabancin ga baki ɗaya shi ne gashi nan wallahi amma gaskiya wasa ne an bar al'ada gaskiya ba mu ji daɗi ba abin gwanin shawa wallahi zaka ga an cika tukunya tukunyar laka da kaikai an hura mata wuta an sake ta a kwalta sojina suna taka na wasan kara wani shawa wallahi ana hutawa ana murna ana jin daɗi amma yanzu ba komi yanzu al'ada mai kyau ta al'ada mai kyau ta kubce mana wasan wannan na gargajiya sosai iya burgewa kuma iya haɗa kai eh, iya haɗa kan jama'a gabaki ɗaya ana iya gaya ma magabata wannan gargajiyar na a medota muna jin daɗi su ma sauran bayan mu su ma su gani yadda mu ma muka gani. Daga ƙarshe dai Mamman Sani Abdu, shugaban cibiyar adana kayan tarihin da magaram cewa da Museum Regional, ya bayar da shawara wa magabata kan sakacin da suke yi muhimman al'adu irin waɗannan suna sukuce mumu inda yake cewa. Babbar shawara ita ce, an magabata ba sa kula da irin wannan al'adu aka musu sakaki kenan dole abu ya taɓarɓare abin da muke fuskanta a yanzu kenan. kuma abin kuka shine wanda suka mallaki wasannin tun farko wanda suke da ta yadda shi yau kaɗan-kaɗan babu su kuma babu wanda matasa wanda za su jagorance su kaga wannan ma duk sakaki ne an yi kuskure sosai bisa wannan alamar an yi kuskure ka gani yanzu ma ba a daɗe ba sai a tashi an an tashi tsaye yanzu aka ba da hamzari aka ba da gwamba ko gobe ana iya zazawa wannan wasan wanda suke hannu a zazawa a ci gaba da bunƙasa shi yanzu a sankara an jima ba a yi shi ba aiko ya kamata matasa diya ba san ba mai aka yi a da yau ne tarihin ai yau tarihin abin da aka yi a da a maido shi yanzu yara su kani su koya sai su ƙara bunƙasa shi To ma sauraro anan ne kuma shirin ya kammala a madadin abokan aiki. Muhammad Tijani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na DW.